تفكرون لقوم يعقلون لقوم يذكرون da الله ya من قال الله ya ce fa idza arafullaha in suka manzo Allah sun kai wa ke kabe kai yake kenan fa ka kalif ya ya fara haka manzo Allah ya in suka san Allah sanin Allah kuma shine guda abubuwa guda uku jibbin cikin da zaka yi game da Allah ya cikin waɗannan abubuwa guda uku Allahu akbar ka kadaita Allah a cikin aikinka ka kadaita Allah a cikin aikinsa ka kadaita Allah a cikin kyawawa sunan nan sunan nake da kyawawa wa da sifofin sa madaukaka duk binciken da zaka yi cikin Allah bai imani ba a shi haka tun daga ilimin zahiri har na ba'i tun daga shari'a har hakika ba abin da zai shige ka kadaita Allah cikin ɗayan abu uku Tauhidun tauhidullahi fi fil uluhiyya توحيد الله في الربوبية توحيده في الأسماء والصفات ba inda za ka bincika jar'a musulunci ga wani abu sama da waɗannan shine in suka san Allah ko kaɗaita Allah a cikin ayyukansu ma'ana ka kaɗaita Allah a cikin ayyukanka shine duk ibada da za ka yi kai saboda Allah kaɗai ka kaɗaita Allah a cikin ibadarsa a cikin aikin sa ka kaɗaita Allah a cikin aikin Allah shine rububiyya kada ka saba tsammani cewa wani zai iya halitta ko wani zai iya kashe ko wani zai azurta ko wani a'a Allah madaukakin sarki shine ya kaɗaita da wannan billahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ka kaɗaita Allah a cikin aikin Allah kenan sa'annan ka kaɗaita Allah a cikin sunan nakin Allah Maɗaukata, kyawawa da sifofinsa madaukaka duk wata sifa da Allah ya cancanta Allah kadai ya cancanta da ita kada ka sarrafa ta zuwa wannan haluki ka ta Allah ka san Allah kenan to bayan haka shi kenan sai manzo Allah ce takalifi ya tsare a kansu wa abu rabbaka hatta ya kai yakinu sai ce fa idza arafullah in suka san Allah ina ma in san Allah to yanzu kai annabi fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawati Allahu akbar ma'ana ka san sa Allah din sai kai matsalolin imani duk ka san su sai kai sallah kai azumi kai haji kai zakka sa'an kake zama musulmi ba haka bane fa'alimuhum fa'akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawati fi yawmihim wa laylatihim dare da rana yini da dare ko salloli guda biyar kila sai ka yi su a cikin lokaci ba ka da wata hujja ba ka da wata dangantaka tsakaninka da Allah ko wane ne kai ka ce kai ya halatta ta saba wa Allah ko kai kin bibi ko kai abin da kake so a cikin shari'ar Allah babu wani makhluki da yake haka kai za alu in suka karbi wannan suka aikata fa akhbirhum anna Allah farada alaihim zakata duk wanda aka ce ya san Allah fa idza arafu Allah ba arifai kenan ba ba ba arifai kenan ba fa idza arafu Allah ina ma na fa'alu fa idza arafu Allah shi kenan da su zama arifai ba za su san da zakata ko sun tara dukiya wace fa alimuhum فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم da sun zama arifai sun san imani suna azumi suna shi komai a ce sai sun salloli guda biyar a ce sai sun ba da zakka sai an yi azumi sai an yi haji a kan lokaci sai ce ka sanar da su ka ba da labari cewa Allah farada alaihi Allah ya farlanta a kansu zakatan tu'khadhu min amwalihi zakka da za a karba da za a ɗeba da za a amsa daga dukiyarsu wa turaddu ala fuqara'ihi aba talakawan ba talakawa su ta kawo ba a'a a karba a ba su kowa ne ne fa idza afa'u biha in suka yadda da haka fa khudh minhum ka karbi zakkatasi wa tawaqqa kara'ima amwalin nas ka kiyayi dabbobin mutane dukiyar mutane masu tsada dukiyar duk sa'an da kare karbi zakka sawa a cikin awakai ne ko ko a cikin shanu ne ko cikin dabbobin rafuman ne kada ka kalli manya manyan garke masu tsada waɗanda mai dabbobin hankalinka ke kansu sosai ka kada ku kuma kalli waɗanda suka tsufa waɗanda ba su da lafiya ba su da wani amfani ko an ji za a sayar da su ba za su yi wata kima ba sa zalunci talakawa sai ka ɗauki waɗanda suke ba sama ba ba kasa ba tsakiya shine baka zalunci ne dukiya ba baka zalunci talakawa ba shine kai adalci wannan doka ce cikin dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ginda yawa musulmai sawa'an kai ne ka bayar ko kai zaka je ka karba ko kai ne za a sa ka je ka karba babu laisa fi ma duna khamsi khamsi zawdin sadaqa yace wani babi duk sa'an da ka mallaki raƙuma kasa da kwaya biyar babu zakka a cikin قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صعصع المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسه اوسق من التمر صدقه وليس فيما دون خمس عواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة أكثر ورد أبو سعيد الخدري الله كان مثل ذلك من الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة جزءا لكمل نسي دبينو كوهتي كسد وسكي بير wuce biyar ko kwando biyar suke cewa ko buhu biyar ya danganci abinda kwamitin zakka suka auna suka kimanta ne daidai in zama kasa da haka ko da kaɗan ne aka ce ba wajibi bane akan su ba da zakka ba sai in ka ga dama ka ba da sadaka na ganin dama wa laysa bima duna khamsi awaqin min alwarith sadaqatu in kana mallakan dirhami mai tamba daya aka ce ba wajibi bane kanka ka ba da zakka وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة إن كان ملك الراكم ما غدا هدو بس كي بيار با با زكاة با زكاة با واجبة بس أسن زكاة إن كان غداما باب زكاة البقر باب لك بيان زكاة ثاني وقال أبو حميد yace abu humaydin yace qala nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yace la a'rifanna ma jaa allah rajulun ببقرة لها خوار ويقال جؤار تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة كما قال الله عبادة أورويتي وقال أبو حميد وأن مؤلف تعليق kenan Imam البخاري ya اما amma الجزم sigatin ابو yake Abu قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله إرادة أنك الله ثبت على أغريك يتي لا أعرفن رجلا لا أعرفن ما جاء الله رجل يتي كذا أيامك يزوتا يزور الله رانا تاشي سياما كوكو انا سني كدا نجوانك يزور رانا تاشي سياما ko ko ina sanne da wani wanda zai zo ranar tashin bi bakarati yana tare da saniya ko Sani ko ta laha kuwaru tana kuka irin kukan saniya wa yuqalu ju'aru ace ko ace ju'aru taj'aruna ay tarfa'una aswatakum kama taj'arul bakara kamar yadda saniya ke tsaga muryarta ma'ana duk sa'an da ka mallaki shanu ko rakunma ko awakai baka ba da zakkarsu ba ranar lahira za su zo maka haka nan da karfin da mai da kiba da komai Allah ya sa su zo suna takanka da kwalfaton suna maka azaba suna sukan ka da kahonku har a gama hisabi قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمنه تطأه بأحفادها وتنفعه بقرونها كما جاء كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس عن كربونة عدي Allah ya kara masa yadda yake na je sallallahu alaihi wasallam na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake wallazi nafsi bi yadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa ko ko a'a manzon Allah yake wallazi la ilaha ghairuhu na rantse da sarkin da babu abin bautatawa a bisa cancanta sai shi au kama halafa ko ko yadda manzon Allah ya rantsuwa ma'ana Abu na tabbatar da cewa wannan magana kafin manzon Allah ya fade ta dama manzon Allah ya magana ba sai ya ba sai ya rantsuwa ba amma dan muhimmancin al'amari sai ya rantsuwa Allahu Akbar yace manzon Allah ya rantsuwa yace ma min rajulin babu wani mutum namiji ko mace babu wani musulmi ko mumini babu wani makhluki mumini musulmi wanda yake mallakar dabbobi kai, ko shanu ko raƙumma تقول له ابن أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها بايا بعد حق تزكد توجب أكنسا إلا أتي بها يوم القيامة من ذا الله والله جزا عند كما التي يوم إن نقول باك بعد الزكاة ذا أتهود سوران الله يخيرا يد سكي أعظم ما تكون cikakkiyar halitta da nauyinta da yawanta da bai da cika wa asmanahu sata'uhu bi akfasiha abinda za su yi maka ranar tashin kiyama suna taka ka da kwalfatun su suna sukan ka da kafan su wannan in na karshe ka kai sai wannan wacce ta zo farko sai ta sake dawowa haka za su yi suna dawowa har a gama hisabi ranar tashin kiyama كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس kowa yana kallon ka ya san ashe da ake duniya ba ka ba da zakka da a ce wannan ne abin da zaka hadu da shi kadai a farfajiyar kiyama ranan da kowa ya fita hayyacinsa har annabawa da manzannai kowa yana neman inda zai sa kansa ne sa'annan a zo a ce kai abin da ake maka kenan zufa da gumi da zafi ka ayya ita mutum balle a ce dabbobin da ka tara dukiyar da ka tara su zo su zamo maka sarka wuya suna cizon ka sun zama maciji wannan ya wannan wannan sare an wannan suna cewa ana maluka ana kanzuka رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب زكاة باب الزكاة على الأقارب يتي باب التي بيان حكم الزكاة أبا ديني to sai malamai suka tattauna wannan matsala suka ce Imam Bukhari ya kawo kalmar zakka abin da yake nufi sadaka ba zakka a cikin dukiya wacce ake fitarwa ta da ake nufi sadaka ta alheri وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي له أجران duk wanda ya fitar da sadaka ko siyarwa ya ba danginsa ko wani mukarrabinsa ko wani makusancinsa ko wani dangi yace manzon Allah ce Allah zai baka lada biyu ajrul qarabati ladan sadar da zumunci wa sadakati da ladan sadaka da kabaya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a sai ce ko ka kawo ka kawo a'a in ka zo zaka bada sadakar ma yaga akwai cikin dangin ka masu bukata sai ce je ka ba wa'ansa صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول يتي ياجي انس بن مالك الا يجدك ينا سوى كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخل يتي ابو طلحه الانصاري yana cikin manya-manyan mawadatan Madina kusan ya fi kowa kuɗi wannan lokacin na gonakin dabino وكان أحب أمواله إليه ديرهاء أو بيرهاء أو كما ضبط siyayyen dukiyar a cikin dukiyarsa abin da ya so akwai wata gona da manzon Allah ke shige ta je masallaci wa kanat mustaqbilatal masjid ta kasance tana fuskantar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan shiga wannan gonar ya sha ruwa mai sanyi mai daɗi ya wuce masallaci ko ya je inda zai قال انس sai anas mai riwaya yace falamma unzilat hadhihi al-aya yayin da Allah ya saukar da wannan aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim da wannan aya ta sauka Allah yake lan tanalul birra lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin بخلاف اللم حرف نفي وجزم وقلب lan tanalul birra ba za ku taba samun aljanna ba ba za ku taba samun wani alkhairi wurin Allah ba ba za ku taba samun wata albarka wurin Allah ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai in kun ciyar daga abin da kuke so ba daga abin da ba ku so ba mimma tuhibbuna daga abin da kuke so wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar fa inna Allah bihi alimun Allah na sanade aka ce man zalla ya kurdu Allah kardan hasana ko to Allah yake a bashi rance Allah yake ga abin da yake so in zaka Allah da ya baka dukiya zaka bashi ne ka bashi mara kyau takallimunan abin kenan ko Allah ya baka mai kyau ce ka bashi ta hanyar talakawa bayansa sai ka mika ma Allah mara kyau kai ta kyawun sakayya yace hatta tunfiku mimma tuhibbuna daga abin da kuke so kama abu talha abu talha yana ya fito yana cikin manya manyan mawadata a madina dukiyarsa wacce ya fi so ta fi burge shi ita fi kima a wurinsa wata gona ce da take fuskantar masallaci manzon Allah dan kan gonan da dadi da albarka da kishi manzon Allah yana shiga cikin sharuwa eh, gonan da manzon Allah yake shiga kullum zai shiga masallaci yake sharuwa menene wani irin albarka za ta rasa shi yasa abu talha ya fi son wannan gona amma da manzon Allah yake Allah ya saukar da aya lan tanalul birra ta tunfiqu mimma tuhibuna sai abu talha ya kace sai kai gurin manzon Allah yace fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu lallai Allah madaukakin sarki yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku taba samun aljanna ba ba za ku taba samun alheri wurin Allah ba ba za ku taba samun kyakkyawan sakamako ba ba za ku taba ba za ku taba samun wata albarka wurin Allah ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sai in kun ciyar daga abin da kuke so wa inna habba ma amwali ilayya yace ka san kuma yankin dukiyata cikin dukiyar da nake mallaka wacce tafi ita ce bayruha wannan gona da ake ce da ita bayruha wa innaha sadaqatun lillahi yace na dauke ta na bayar sadaka saboda Allah madaukakin sarki arju dirraha wa zukhraha inda Allah inna kaunar ina fatar Allah ya bani sakamakon sakamakonta kuma Allah ya ajiye min ladan ta wurinsa فضعها يا رسول الله حيث أراك الله ga ta na bayar da ita ga manzon Allah ta dauke ta inda kaga ya cancanta ka saka wani kaga ya cancanta ka wani ai duk abin kaga ya kamata da shi kai ya manzon Allah kala yake fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake ba wannan kalma ce ake fada in aka yarda da abu ko kace ba ko bakin bakin bakin kamar lalle lalle tusbitu masha Allah wannan abu ne wannan dukiya ce ne alkhairi zalika malur rabihun lalle wannan dukiya ce wacce take mai riba zalika malur rabihun to biyu manzo Allah na mai haka lalle wannan ya ci riba wannan ya yi kirki mai riba lalle wannan dukiyarsa ta jawo masa riba to sai manzo Allah ce wa qad sami'tu ma qulta na ji abin da ka faɗa kake ta fi son wannan dukiya amma ga ta saboda Allah na dauka ne yin abin da na ga dama da shi wa inni ara manzo Allah da ke a dauka a kai masa gida ko a je a saka masa banki ba a'a yace wa inni ara yace ni ina ganin an taj'alaha fil aqrabina ka dauki dukiyar ka je ka ba ganin ka Allah wanda manzo Allah waye ji yin haka in ne ko kai ko ka ci Abu Talha kudi sai karba ka manzo Allah ce naji abin da ka fada kai aiki mai alkhairi zaka samu lada in Allah ya so amma abin shawaran da zan baka wannan dukan ka je ka nemi dangin ka waɗanda ba su da hali ka ba Allahu akbar mutum nawa ne yake mallakar dukiya makotansa suna kwana yunwa mutum ne yake mallakar dukiya dangin na kwana yunwa in ya ɗebo ya samu ka sai ka karba ba za ka shiga ka ba wani da wani da wani kuma ka fi kuɗi ka fi kuɗi ayi koyi da manzan Allah a cikin komai mana ko sai cikin fada manzon Allah sunna ta haka duk sa'an da aka ce za a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya fi duk tun da aka halitta duniya har da ta babu wata babu wani shugaba da ya kai manzon Allah iya siyasa ya kai manzon Allah iya siyasa jagoranci kuma har arna sun amince da haka har arna sun amince da haka to mu koyi mu koyi da manzon Allah a cikin wannan mana mu gani wannan dai yana da wahala ko hmm. <laughs> fa abu talha sai abu talha al ansari yace afal ya rasulullah zan aikata haka ya manzon Allah baka samaha abu talha ta fi aqaribihi wa bani amrihi sai abu talha tun da ya riga ya bayan saboda Allah ba abin da kuma zai zuciyarsa ba za ta kabara ta kan wannan dukiya ba da manzon Allah sai ka ɗauka kai raba ma danginka sai ɗauka ya raba ma danginsa da kuma ƴaƴan baffanninsa ma'ana dangi kenan ko sai ya dauka ya rarraba mu to shine aka ce sai ka samu ladan sadaka da sadar da zumunci manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama ai koyi da shi cikin waɗannan ayyuka da suka danganci son zuciya suka danganci son duniya a gani in al'amari bai kaji ba duk sa'an da kake kawo da su wani mutum ya ɗebo dukiya ne abin da ake so in kai ne shugaba ko kai ne malami ko da karin ka lura da kowa da abin da ake ciki wani yana da kokarin hidima yana da hali yana to amma duk hidiman da yake min ni na wadatu ga wannan kuma ga ɗan uwansa matarsa ba ba cikin wadata take ba ya kin da ba cikin wadata take ba ɗan uwansa ba cikin wadata take ba za ka taba cewa wannan dukiya da ta dubu mai san je ta faraba musu <laughs> ya sai a tsara barno dawaki saba a rauhun rauhun ya yi an samu saba daga rauhun wa ya haya ibn ya haya wa an malikin ra'ihun ai ha tilka malun ra'ihun ai wannan dukiya ce da za a samu amfanin da ke ciki ba da wata wahala ba قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن اياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى ان كربو daga ابو سعيد الخدري الله يكرا masa ya dace manzon Allah ya fita a cikin sallah a cikin fi adha a cikin karamar sallah kenan ko babban sallah babban sallah au fitrin ko ko karamar sallah ila musalla zuwa wurin sallan idi sunman man sarafa sai da manzon Allah ya je aka yi sallan idi aka gama sai ya juyo fawa azan nasa wa amarahu yayi wa mutane jawabi ya musu wa'azi yayi musu gargadi ya umarce su bis sadakati yace ku ba da sadaka don manzon Allah ya san muhimmancin da ke cikin ba da sadaka Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa sadaka ɗin ita ce sabulin da ake goge ake wanke datti na dukiya in ba haka ba dukiyar dukiyarka sai ta zama cike da datti ba in ba amfani da za ta yi maka kuma Allah ya kaddara sadaka din ciki ne talakawa waɗanda ba su da shi su da Allah ya hana din ba wai baya son su bane sai ta yi ya fi son su da kai kai da Allah ya ba din ba wai ya fi son ka bane sai ta yi ya baka ne istidrajan to abin da zai kare ka shine ka cire sadakan da Allah yake ka bayar ka ba sadaka ka ba talakawa shikenan ka ba su hakki su ka huta sai manzo Allah ya ku ba da sadaka fa qala ayyuhan nas ya manzo Allah ce ya ku taron jama'a ya ku mutane tasaddaqu ku ba da sadaka famarra ala nisa'i yi wa'azi yayi wa'azi yayi jawabi sai ya je inda taron mata suke sahun mata fa qala sai ya ce ya ma'asharan nisa'i ya ku taron mata ta saddakna ku yawaita sadaka ba wai kullum aka ce ai sadaka ke maza bane ke mace ce Allah ya baki dukiya maimakon ki tara dinnin gwalagwalai da atamfofi ki je ki kalli masallacin mata da bukatar ruwa ki ba da sadaka yar uwa ki bata da abin da za ta ci ki ba ta sadaka ku eh, ba ku ba da sadaka haka manzon Allah yake ta sadakna ku yawaita yin sadaka fa inni ra'aytu kunna aktsara ahli an-nar saboda ni na gan ku mata kuna da yawa a cikin wuta fa kulna sai suka ce wa bima zalika ya rasulullahi menene sababin da yasa mata ke da yawa a cikin wuta kala sai manzo Allah ce su tuksirna la'ana kuna yawai kuna yawaita la'anta Wata takfurna asira, kuna butulce wa mazajenku Mara aiki min naqisati aqlin wa dinin manzo Allah ce ban taba ganin masu karancin hankali da addini azhaba lil lubbi rajul al-hazim min kunna. manzo Allah ce abin mamakin mata kenan ban taba ganin mutane waɗanda suke da karancin hankali da addini amma duk inda da kai da himma da karfin hali da kwarewa da hankali da mizati da menene sai sun rinjaye ka duk yadda kake sai matar ka ta rinjaye ka ko ɗan ma ra'aytu min naqisati عقل ودين أذهب للب الرجل للب الرجل الحازم من إهداكن duk inda mutum ya kai da himma da kiyayewa da tsanani da zafi da rashin karban ta duk menene da menene sai masu ka tarin jaye ka wata rana kowa ne ne kai duk wanda ka ce ai na fi karfin mace da ba shi da imani ya ma masharan nisa'i ya ku taron mata ba wai karfi ne da ita za ta yi masu duk mace da ta ɗauki karfi bari a je karan da ni ai mai ka za ki ba ta kin kin kin bata maka kanki rayuwa suna da makamai da suke sun fi makami zaki, shine hawayen a Allah ya ya ma ma'asharar nisa'i ya ku taron mata sun man sai manzo Allah da ya musu jawabi ya musu bayani sai ya juya ya tafi yanzu فلما سار إلى منزله يعني من ذا الله يجي جاءت زينب امرأة بن مسعود تستعجل عليه كان زوا أزار سيجا زينب ما كان عبد الله بن مسعود تازو تنا نيما إذني تنا نيما أباتا إذني أنيما إذني ورمان الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله سيأكت يا من الله هذه زينب ولا زينب فقال سيتي أي زينب وتزينب تسكن زينب ba akwai Zainab Zainab matan Abdullahi dan Mas'ud akwai Zainab matan Ibn Abi Mas'ud su duka sun zo sun hadu wurin ita ma Zainab matan Ibn Abi Mas'ud sai irin haka ya dame ta sai ita ma ta zo sai suka hadu ga Zainab imratu Abdullahi bin Mas'ud ga Zainab imratu Ibn Abi Mas'ud suka zo suka hadu wurin Bilal فقيل امرأة ابن مسعود لمن قال لك وتزينب وتزينب زينب هو فأكت زينب ما كان عبد الله بن مسعود قال نعم إذن لها في سنة الله أكبر Ka inu laha sai aka ba ta izini. Tare sefese ya na biya Allah, da ta shiga su ga ya annabin Allah. innaka naka a marka liyawa tafi? Lallai ta umarni yau, ai sadaka. Wa ka na indi kuliyun ne? Ta ce ina da gwalagwalaina na ado, kayan ado. Fa a ratu an ɗaka sadaka jiki. Sai na so na ɗauka na bar sadaka. فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليه sai abdullahi dan mas'ud ya ce dan ne za ki tafi da shi waje ga mu mu ma ai muna bukata mu muka fi cancanta ni da ƴaƴana su ba mu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce sadaqa ibn mas'ud gaskiya Abdullahi ibn Mas'ud ya fada zawjiki wa waladiki ahaqqu man tasaddaqti bihi alayhi yace mijinki da ƴaƴanki ku ne waɗanda suka fi cancanta ke ba su wannan sadaka a haka malamai suka ce je sa aka ce wannan sadakar ba zakka ba ce sadaka ce ta alheri haka haka ya faru haka yake faruwa dama da manzo Allah da cewa da manzo Allah ce su ba da sadaka wannan sai ta kallo wannan dan kunninta wannan abin hannu warwaro wannan abin wuya suna bayarwa dan kafin manzo Allah ya ce ka ba da sadaka ne zai sallar la'asar ya tashi a gurguje je gida ya dauko dan abin da ke aje ya bayar aka ce me ya faru sai ayi ina cikin sallah sai na tuna akwai dan zinariya dan dukiya da aka kawo sadaka ba na son ya kwana a gidana ba na son dukiyar ta kwana shi ne maza maza na je na dauka na bayar sadaka gobe manzo Allah ya ce ba da sadaka zaka ji nauyin ba da sadaka amma ne sai ka bayar ni ba bayarwa yaya za a yi ka ji daɗin ba sadaka sai ka gani ma ina bayarwa tukuna ka san abin ake da gaske ake لأن التعليم au أوقع في النفس من التعليم بالقول ilmantar da mutane a aikace ya fi tasiri a cikin zukatansu da surutu babu yake wani babu laisa ala muslimi fi harfi sadaqa yake mutum ba ba ba zakka ba ta wajaba a kansa a cikin dokin da yake hawa ko ko motar da yake hawa sai dai inda wakin ko bayin ko motocin sun zamo haja ce ta tijara to shine a cikin dukiyar duk kuɗin da aka samu a ciki da karukan sai a cikin da zakka قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن إراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة يكي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي وصدقة باتا وجمع كم أتكن أبرح وسا ko kuwa a'a bayansa bawansa sai dai in sun zamo a rubu tijara wannan za a fitar da zaka a cikin dukiyar ribar da aka samu a ciki babu laysa alal muslimi fi abdihi sadaqatu yace wani babi kaman yadda ya gabata قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين بن عراش قال حدثني ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وعيب بن خالد قال حدثنا حسين بن عراق حسين بن عراق عراش بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي با صدقة زكاة باتا وجب أكم مسلم أتكن أبرها وسا كوكو با باين سكو با وسا sai dai in sun zama su kansu urudu tijara ne babu sadakati alal yatama babin da ke bayanin sadaka akan marayi sadaka yi ma marayu sadaka قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن عن هلال بن ابي ميمونه قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث يتي يا ابو سعيد الخدري الله يجلس ينا بعد العبار ينا سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكي من ذا الله سيرا دانيس الله ثبت عقريتي جلس ذات يوم على المنبر من ذا الله سيرا نيزونا أكام منبر وجلسنا حوله كيف عبيتك زونا دورا من ذا الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف من ذا الله كيف إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها manzo Allah na zaune sahabbai suka taru sai ce ni dai abin da muke jin muku tsoro bayana ma yuftahu alaikum min zaharati dunya arziki da za a yi muku buɗi da kyallin kyallin duniya da kawace-kawacen duniya da waɗannan abubuwa duk da kuke gani na kuɗi na arziki na dukiya wa amma za ce a yana abin da nake jin muku tsoro kenan فقال رجل يا رسول الله سيوان مسلمة يا من زن الله أو يأتي الخير بالشر ينزو الخير شيء زمان مغلتا yanzu alheri sai zama mugunta daga an dauke shi arsa ya zama ya samu aiki an daga shi ai ya samu alheri zai samu albashi zai ci bara zai ci menene da menene yanzu ko Allah ai alheri ake cewa zai zama mugunta za ka samu kuɗi ka hau mota ka sai riguna kai abin da kake so suna cewa ai ya samu alheri ko sai ce yanzu alheri ce zan mugunta ya manzo Allah fasa kasan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shiru babu wata matsala da take da kankanta a wurin manzo duk matsala wurin manzo Allah tana da kulawarta sai an sai an bata kulawarta yadda ta kamata don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzon da Allah ya aiko ya zuwa gare mu in baka samu shi ya gare shi ba duk inda ka je wahala za ka yi wallahi sai manzo Allah ya shiru faqila lahu ma sha'anuka sai aka ce ma wannan da ya faɗi wa manzo Allah to kallimu nabiyyi sallallahu alaihi nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa la yukallimu kana zantawa manzo Allah baya ce ma komai yayi shiru a cikin haka yi shiru menene me zafi ka faɗa ka faɗa fara'aina annahu yunzalu alaihi sai muka lura cewa manzon Allah shiru da yayi sako ake wahayi ake masa Allahu akbar kala da malaika jibril ya gama wahayi yace ya kashi fama sa anhu ruhaba sai manzon Allah ya kare gumin huskarsa dama in wahayi ya saukar manzon Allah sai ya kare gumi sai manana Aisha ce wallahi na ganshi ana saukar masa wahayi a cikin yini mai tsananin sanyi wa inna jabinahu la yatafassadu arab Allah wannan sanyi lokacin sanyi kada ka tambayi irin sanyin Madina amma duk da shi da aka aka idan da saukar mawari sai da huskar sa ina fa sai kaga huskar na farara yana gudana gumi da manzo Allah ya tare gumi ya tare haka wa masahar rahba'a shine gumin da yaso a gudu kala aina sa'iru sai manzo ya gama kenan ya gama ganawa da mala'ika jibrilu sai ce aina sa'ilu ina wannan da yana tambaya ina ne tambaya ina ne neman bayani ina wanda yace alheri zai ta zama wa mugunta alheri zai sama zama wa sharri ina yake wa ka'annahu hamidahu ka ce manzon Allah murna ma yayi da wannan tambaya kamar yabon wannan mutumin ma yake yi ina wani ina yake ba tambaya a cikin fushi ba فقال إنه لا يأتي بالخير لا يأتي الخير بالشر كما زعل الله يندع الأمر يأتي abinda Allah ya kaddara zama zamo alkhairi ba zai taba zamowa sharri ba abinda Allah ya kaddara zama zamo sharri ba zai taba wa alkhairi ba hankalinka ya kwanta to abinda ke faruwa shine zan buga maka misali sai manzo Allah ya kawo misali mai ban mamaki yace wa inna mimma yunbitu rabi'u يقتل حبسا أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاسرتها استقبلت عين الشمس فخلقت وبالت ورتعت من قال لها الخير وليس بغموها شر أما كاسا أيضا منا كوكاكا إن تترد سيرو aka samu aka samu amfani sai kaga dabba ta je ta ci danyen ciyawa sai a samu ɗayan abu biyu wata dabba ta je ta ci sai ta ci abinci cikin ta cika kuidin ta miƙe sannan sai ta ja ta je ta huskanci rana lokacin ta fito rana in ta ta ji rana sai ta yi tuka sa'annan ta yi fitsari ta kasaitar da abin da ta yi sa'annan kuma za ta iya ci gaba da kiwo haka al'amarin ke kasancewa yake eh yace to duk sa'an da aka samu mutum ya zama haka ko dabba halin da manzon Allah ya sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kenan tsakanin wanda ke neman dukiya ta halar ya ba da zakka da wanda ke da dukiya ba ya ba da zakka sai sai ai alkhairi ba zai taba zama wa ba amma ka san mutum ya kanci abinci cika cikin har ya zama masa cuta ko yadda mutum zai mutu da jin yunwa haka mutum zai cika cikin da abinci bai fitar ba bai ama sai kuma ya zama masa cuta ba haka bane yo ai dabbobi a ciya ma'ana a samu damana mai kyau ko kaka sai tsiro ya fito sai a samu wata dabba ta je ta ci ciyawa dan ya danyen ciyawa ko ta cika cikin ta cikin ta ya cika kuɗinta ta dinga tsaya ya miƙe ba ta ko suke nan ba sai ta ja ta je ta fuskanci rana lokacin ta fito rana kuma ta samu abin da ke ciki vitamin ko sa'an nan sai ta yi tukka sa'an nan ta yi fitsari ta kasaitar da abin da kake ciki ita ta ci to wannan za ta samu damar ci gaba da kiwo wacce ta je ta ci alkhairin ta ci ka ta ta ci fitarwa kuma fa yaya za ta yi zai zama mata ne zai zama mata cuta sai kashe ta to sa'an nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna hadha mala misali manzo Allah ruwa duk wanda ke neman dukiya yana neman dukiya in ya samu ya bada da zakka haka zai ci gaba da samu yana bada da zakka har ya zai hadu da Allah amma duk wanda ke neman dukiya baya ba da zakka ba zai taba wadatuwa ba har abada asirin da ke cikin wadata da rashin wadata shine duk sa'an da ka mallaki miliyan ɗari kace kuma kana son wa'ansu miliyoyin waɗannan da ke hannu ka sun zama ba naka ba kenan ba ka ba su cikin lissafi wahalar da za ka yi ka nemi na sama da su shine gwargwadon wahalar da talaka zai yi na biyu sai da shi duk kun talakawa ke wannan dutsen ya zama naka a cikin lissafi amma ya kare ma mutu kare ma mutunci ko ta kare maka wahala har abada ba za ka kare ma wahala ba ke sa ka ce har abada ba za ka taba zama wadata ba dan yanzu kana mallakar miliyan ɗari sai maka in ka je kasuwar da mutum mata ne ke mallakar miliyan miliyan ɗaya sai ka zama ne ka ji sai ka je kasuwar masu mallakan miliyan kana kallon mawadata a cikin attajirai masu masu mallakan biliyan har abada ba za ka saba wadata ba har kalika ba zai saba kwanta ba amma kana mallakan miliyan ɗaya kana kallon waɗanda ke mallakan naira dubu ɗari ko naira dubu sai ka zama sarkin gari ko sai ka gode Allah ka fitar da zakka to shine manzo Allah ya buga wannan misali yace ka samu dukiya ka ci ka biya bukatunka ka fitar wani ka ba da zakka sai ka samu daman neman wasu dukiyar kuma ka wadatu ka ba da zakka amma ka taskace dukiyar ba ka ba da zakka sai su yi maka nauyi kuma su kashe ka sa'annan ka zo ranar lahira su zamo sarkan maciji a wuyarsa suna taron hukun da kuke na dama wannan na taron kun da kuke na hagu ana malusa ana kanzuka alghairi ya zama shari ko bai zama shari ba ya zama shari to shi ne manzo Allah ce wa inna hadha mala lallai wannan dukiya da ka gani khadiratul hulwa kaman kor kaman ce kaman alfanin gona ne korra hulwa masu daɗi fa kuma sahibul muslimi ma ata minhu miskina ma da musulmin da yake da dukiya ya kire ya bada zakka ya ba miskinai sadaka ya ba talakawa ya ba ibn sabili man Allah ce ma da wanda ya mallaki dukiya ta hanyar halal ya ci ya wadata iyalinsa ya fitar da zakka ta wajiba sa'an ne ba da zakka ta sadaka ta alkhairi aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam aw kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa innahu man ya'khudhuhu bi ghairi haqqihi yake lallai wanda ke tara dukiya ba da haƙƙinsa ba ta hanyar haramu kuma baya fitar da zakka kallabi ya'kulu wa la yasba'u kamar wanda yake cin abinci da baya koki wa yakunu shahidan alaihi yawm al-qiyamah Sa'an nan wannan dukiyar za ta kafa maka shaida za ta zama hujja a kanka ranar tashin kiyama ta ce ka tara dukiyar baka ba da zakka ba nan ta ce ana maluka ana kanzuka yanzu wannan abin ya zama sharri kenan ko bai zama sharri ba misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kenan Allahumma hadina fi man hadayt wa na fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب